صلوات الله الرحمن على barkan mu da sake haduwa wannan masallaci mai albarka na sultan da abubakar da ke a nan ya gwiwa a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkurani mai girma yau lahadi hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya talatin da tara bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul kafi jiya mun tsaya aya ta biyar yau kuma za mu tsaya aya ta shida Allah ya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فلعلك باخع نفسك على أسفا وإنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا Allah tabaraka ta'ala ya ce wa da cewa cikin wannan surar kala annaka bafi'un nafsaka kala annaka zai yi kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bafi'un mala yace ai muhlikun zai yi ka halakar da kanka nafsaka ala asayihim ai ba'da tawallihim bayan sun jiya maka baya anka zai yi jiya wata baya da suka kafi iman da wannan littafin duk da mun faɗi abin da a ciki na bushara cewa wanda ya imani da shi zai shiga aljanna kuma zai tabbata ciki wanda ya kauce mai zai shiga wuta kuma ya shiga azaba mai tsanani zai yi da haka sai ka imani da shi kai kuma sai ka halakar da kanka wajen jin haushi mai wa'azi yakan ji haushi yakan ji bacin rai idan ya ga mutane na banna idan ga yana kiran mutane zuwa ga Allah suna kiyan ansawa ne Allah ta malaka sallallahu zai yi ka halakar da kanka akan su domin sun juya baya akan wannan hadisin asafan domin jin haushi jin takeici قران هنا كلمه حديث ان قلنا فان لم يؤمنوا بهذا الحديث ان بس ايمان ده ولا حديث هو ولا حديث قران كو آه، كلمه حديث ترى ما انه ده بند هو القران يجي امفاني ده اذا كيف اكو قران كانشي فذرني ومن يكذب فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يقول ولا آية الله حديث القرآن يا كريم وذوي ومن يكذب بهذا الحديث فبني لما يك أي تولى حديث ولا القرآن كريم قلت آية الله تفضي أي فبأي حديث بعده يؤمنون وبأي حديث بعده يؤمنون ولا حديث بعد ولا حديث في يقول لك ذن في مولى إيماني فبكلمة حديث جالس في القرآن تلاقيه في القرآن شكل أنا كريم حديث لأن في صوت الكاتب فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ليه حديث من القرآن أقوى إن أعيد يكرمتا هذا كلمة حديثي أنا أمفاني في القرآن أكل لابارون مكارين لسكوتي هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى حديث لا باري النبي موسى يا زو هذا كلمة حديثي زي تكسر شكرا دا ما أنوني Kaɗan daga cikin malamin da ya yi magana ya kira hadisi da shi kenan Qur'ani shi kanshi Allah ce ne hadisi wannan aya tana hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya halakar da kanshi domin jin haushi jin takaicin cewa waɗannan mutane sun saka imanin da wannan haka duk mai wa'azi ya kamata ya kasance kada ka wa'azi kanka domin kaga ana tabanna eh lalle sai ka ji haushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga abin kama cikin ku ya canza shi biyadihi da hannun shi wa in lam yastati fa bi lisanihi dan da iyawa da harshe ne fa illam yastati fa qalbihi idan da ya iya wa ya canza da zuciya ta wato ya ji haushin ana yi amma jin haushin ba wanda zai kai halaka kanka ba ba wanda zai kai wuce kanka gida kai ta kuka ce ba a hija ko ina ba an ba mu labarin wani malami da ke Madina da yaje jidda ya dawo yana kuka yace jama'a sun lalace da ya gama ci ba ta da ba ta da hijabi sai inda ka wuce da za ka ga abin da yake wannan kai kai arziki lafiya lokacin inda imani yake to shine ka halakar da kanka kai ka kuka kai ka shiga cikin damuwa domin mutane ba su imani ba zai yi ka kai ka kira wani kariya mai na mai nasiya ga inda aje ne da yi ba zai halaka ko mai mai zai halaka ya aka so na ka ta haushi a zuciyarka amma sai kai ga halakar da kansa. Allah ya hana annabi ya yi haka ne sai Allah tabaraka ta'ala ya cewa ah, inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha ni mun sanya duk abin da a bayan ƙasa ya zan kawa ga ƙasa. watan wannan na shugabanci ne na ƴaƴan itace ne na dukiya ne na kawa ta tufafi ne na kawa ta mata ne duk abin da a bayan wanda ake kawa da shi to Allah ya sanya shi domin ya zama kawa na rayuwar duniya amma saboda me linabluwahum ayyuhum ahsanu amala domin mu jarabci mutane mu ga waye suke kyakkyawa aiki kawar duniya za ta jaye ta ba Allah ya abinda Allah ya saki shine jarabawar da aka yi gaba ɗaya shi aka haifi aka halicci rayuwa aka halicci mutuwa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله شيني والله الذي خلق الموت والحياة والذي هل كرايوا دمقوا ليبلوكم دوني جغبيك أيكم أحسن عملا شنك واجه أي سمتي شاو شيني نما الله يشي دنيا ما إنا جعلنا ما أنا الأرض زينة لها mun sanya duk abin da abba ya saka ya kasance kawa ga kasa kawa ga duniya saboda me yabluwahum domin mu jarabci mutane ayyuhum ahsan amala sai su wace aiki mafi kyawu don kada abin rayuwar duniya ya jaye maka hankali ga kin yin bauta Allah kada daɗin bacci ya jaye ka tashi sallah asuba ka tashi kai wuturi da daddare kada in wani abinci ya halaka kai azumi ga watan Ramadana kada da kada ka yadda komai na duniya kada kalkalin mata ya ja ka zuwa ga haramu kada kankanin abin da aka ofis na dukiyar mutane da aka amince maka ya ga ka haramun don duk jarabawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa ad-dunya qulwatun khabira duniya mai zaki ce kore ce an ta abu kore abu ne mai zaki ce wa inna allaha mustakhlifakum fiha Allah zai sa ku shige mai ku khalifofi zai mai ku mamaya a kasa bayan wasu muke wasu su zo liyanzuwa kaifa ta'malu domin ya gaya ya za ku aikatawa zaka zama mu na duniya kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul mulk kamar yadda Allah ya faɗi a wannan suratul kafi kamar yadda Annabi ya faɗi a cikin wannan hadisi ingantacce duk jarabawa ce za a yi nuna Allah yana ce ga waje je aiki mai tawo kuma cikin mu babu wanda zai samu nasara illa wanda ya je ma Allah da aiki mai kyawu wanda ya je ma Allah da tsakkace zuciya don haka ya kai bawa Allah ya kai ta uwana da ni da kai ina kira zuwa gare ka kada ka bari duniyar nan ta irin abin da ya kamata yi, yana ta abin da mutane ke sakaci duk abubuwan da ya kamata yi na abubuwa guda biyu na farko na duniya na na farko na Allah tsakaninka da Allah duk abin da ya kamata yi na bautar Allah wannan suke iya wasu ka bari sai gobe kakka bari sai jibi kakka bari sai ka dawo daga Lagos kakka bari sai ka dawo daga Makka kakka bari sai ka dawo University wannan duk kalkalmani ya ce babu tabbas zaka kai babu tabbas ɗayan mu zai kai gobe babu tabbas ɗayan mu za ka gama university da gaske kana ganin ka haifa saba babu tabbas babu tabbas za ka je Lagos ka dawo babu tabbas abubuwan ka na kasuwanci za su dawo za ka kace sai gaba za ka duk abin da za ka yi wanda da suka taimaka maka fi sabilillahi ka taimake shi in kana so ka fara zuwa makarantar addini ka je kawai ka fara zuwa kar ka tsaya jiran wai sai an yi kaza ko sai an yi kaza in za ka yi kawai ka fara yi daga yanzu domin gobe ba ta da tabbas haka abubuwan duniya da kake so kai kana so kai wani abu ya goge kana da iko da zaka yi halas ne kuma to kada ka jira sai gaba ai bazan kashi kuɗi kaza ba sai nayi kaza sai na samu kaza duk gaba ba ta da tabbas yau in ne ita ce godin da kake faɗi jiya yanzu in ne ita ce nan gaba inda kake faɗi zaka duniyar nan zaka ƙare Allah ya sanya abubuwa masu daɗi kuma ina abubuwa masu daɗi halas ne kai amfani da su amma kada ka bari zai kada ga bautar Allah sannan kada ka bari rabon ka na wayannan abubuwan na duniya ya tafiya kai kai ma kai amfani da shi walakin sa nasibaka min ad duniya. haka masu mabuwa kai auna waji ka ga yamu kada ka mance da ka na duniya mulini karuna ka ga ma karuna kada ka mance da rabonka na duniya mulini ya tafiya da ka tafi guda biyu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wawa shine wanda ya mance da ya lahira bai da hankali ga duniya wanda ya fi shi wauta shine wanda ya mance shi kuma da lahira gaba ɗaya mai da hankali ga duniya shi kuma wanda ya mai da hankali ga lahira ɗaya mance da duniya shi ma bai ɗauki rabo na duniya ba kuma da Allah ya yi umuri a yi. Allah ce wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan za? kuma za mu duk abin da ya kasa ya zan fako ke kasashen fako wanda ba ya fitar komai wato komai zai tafi Za ka gina gida yau ya yi kyau a ayi foundation ɗan adam sai foundation ne kyawu za a gina gida a sa karufa a sa waye amma zai mutu za a fito da shi a gidan makara a je a gidan wasu su zare su sai san wasu wanda ya sai shi ma ya mutu ya sai san wani haka da ake tafiya da su Allah ya sa komai ya kasance daidai an sau an mai da komai fako komai an share shi ya koma daidai don haka kai kokari ka cire bonka a duniya kada ka bari dukiyarka ta kasance ta magada ce kawai annabi ya ce dan adam yana cewa inna mali mali dukiyata dukiyata annabi ce laysa laka min malika illa ma akalta wa aflaita dukiyarka ba komai ne naka wata abin da ka ci ka canye au labista ko Katta'a. labista ana ce tufafi libas ana cewa mota libas ana cewa gida libas duk abin da ke taɓa jikin ka libas shine ko kattaba ko kai amfani da shi ka gama da shi ko kai sai ka bar zuwa lahira au tasaddaqta wa aflaita don mu'min yana tafiya ne jin daɗin duniya da jin daɗin lahira jin daɗin duniya an yi shi ne domin mu'minai kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah Allah yake kace wa ya haranta tsawon rayuwar duniya kace wa ya ce haramun ce wasu wanda suka wuce iyaka wajen tasawu wasu wanda suka wuce iyaka cikin malaman kiristoci sai su dinga tafiya a kafa babu takalmi wai duk don kyautatawa suna tafiya babu kawa suna tafiya mata ba su dan kulle ba su kayan kawa wai gudun duniya ne malamai sun yadda ayi zuhudu zuhudu an samu shi daga wannan aya inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum qayyuma sanu amala malaman da ke magana game da zuhudu wannan aya suna cikin ayoyin da malamai ke magana game da zuhudu zuhudu gudun duniya gaskiya ne amma kai gudun duniya abinda gudun duniya shine kai tsarki haramun wanda yake ne ne halal ko ni yawanta ya da haƙƙin Allah cikin ta sannan bai bari ta jaye mai hankali daga bauta Allah ba sunan da juhudi wanda halas ne yake nema abin da gare na kuɗi yau biliyan dubu gare na kuɗi sun na shi dala biliyan dubu gare shi su duniya akwai ne dala biliyan dubu su duniya ba mai dala biliyan dubu ko dala biliyan biliyan ɗari ba ba wanda yake kai dala biliyan tamanin da shidda zuwa kaɗai su ne masu kuɗi duniya da suke zuwa ya ce duk kai adda da duniya amma duk halas ta same shi kuma duk ka ba da zakashi sannan ka mata ma ƴan uwa ka mata ma inda Allah ya ce ayi sannan da an kira sallah za a ganka masallaci a sallah azumi kai ne azumi alhamdu da asali sunan ka mai duhu da duhu duniya amma ba ka mallaki ko ba ta naira dubu goma kuma na haramun ne ba ka da gudun duniya kai kana cikin wanda suka fi kowa Allah a duniya ko naira guda ga ka in dai ba ta Allah ba ce in dai ta haramun ka same ta kila ma'aikaci kake a titi ne wanda ya baka ashirin, wanda ya baka goma akan kila wannan bai da driver's license wannan bai da kaza wannan ya saka duka wannan sai ya sai bai wuce to kaga ko duk da kake wahala kake da kuka ci da kuka ci kuma haramu shi kuma wanda yake da halal ko ni yawansa in dai halal ne kuma ya fidda haƙƙin Allah kuma ba ta jaye mai hankali daga bautar Allah ba to abin da gare shi ah, halal ne kuma ya yi gudun duniya shi gudun duniya ya da fa'ida shi fa'ida gudun duniya ya sa Allah ya soka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izhati dunya yuhibbuka Allah wa tatima inda an-nas yuhibbuka nas kai gudun duniya sai Allah ya soka kai kama abinda mutane da hannun mutane sai mutane su soka kullun kana cewa ba ni ba ni ba ni mutane za su tsamace ka za su ci ka za su ga ma ko makwaɗacin nan ya zo ga ko nan ya zo don shi a wajen ta sai bukari na ba ku labari ko kuna ba ku ci labari da agure sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu kuɗi da yawa da akwai talakawa da yawa da yawa ba Abu Hurairah yana cikin talakawan da saboda talauci yunwa in ta kama shi sai ya suma ya su dinga wasa su aza mahaukaci ne yace wallahi ma biya junu ba hauka ce da ni ba walaki ni jaw'a da yunwa take damuna amma Abu Hurairah ko da kai ba a taba ruwai ta ya soki ko ya zagi masu kuɗi sahabbai ba saboda mutum da bai da kwadai yadda Allah ya kusanta su la yasaluna nasa ilhafa ba su tambaya kowa suna naci cewa a ba su ka mai kwadai ya san mai ruwa idan sa ce cewa haka abu hurairar da yake bai da faɗe bai san mai ruwa ba da ka jin suna haɗin masu kuɗi unguwan mu wallahi ruwa gare su sai ka ce talakawa unguwan ku kuma makwaɗaita ne na'am wani ya zo inda ali bin abi talib radiyallahu anhu sai ya ce aina alladhina yuquluna ala anfusihim walau kana bihim khasafa ina wa'annan da Allah ya bamu labarin cikin Qur'ani wa'anda ke matsa makan haka sabai suke ta shi? ne wanda ke matsa makan ko suna da bukata shi ka su ba mutum ne shi ne ruwa mai mai roko ne ya zo ya Umar wayo Allah ya ce masu maka makan su ba mutane sai Umar radiyallahu anhu da yake mai ilmi ne yace mai zama kuma alladina la yas'aluna an-nasa ilhafa wa'annan sun wuce tare da wanda Allah ya ce su kuma ba su ruku dama bai jira jure Allah ya ce cikin su akwai su yawan kyautar da ba su damuwa da kansu su za su ta baka ko suna da bukatar za su koka su baka sashe ɗaya kuma masu talauci ne da kun ba su roƙon kowa ko ni kun ga an yi balance ai ko wayannan ba su roƙon kowa ko naka da ka fara cewa wai mutane ba su sanar da mata bai to matsalar shi ne mutane ne adda roƙo ba irin sahabbai ba zaka wanda ya san mai mai faɗai shi ya san mai mai roƙo mai faɗa shi ya san mai rowa zaka mu yi hankali mu samu balance kowa ya tashi ne nashi kuma ya fidda haƙƙin Allah ya ba wa inda ya kamata a ba su duniya ta zama lafiya idan mai kuɗi ya fidda zakka ya sauka da aka ce yi, talaka bai yi kwaɗai ba to za a zama lafiya babu cewa wani yana da kwaɗai babu cewa wani yana da rowa Allah ya sa mu tsaya daidai inda ya ce mu tsaya kuma ya azurta mu da halal ɗin shi ya wada mu da ita daga haramun ɗin shi kuma ya wadata daga abin da ya bamu daga roƙon jama'a ya rabbal alamin ci gaba ayoyin nan أصحاب الكهف والرقيم كانوا كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فمرضنا على لبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fara bamu labarin ashabul kafi dama mun ce wannan surat an kira ta da sunan ah, suratul kafi domin kisa ashabul kafi da a cikin ta ba kisa ashabul kafi da a cikin ta ba akwai kisa annabi Musa da annabi Khidir cikin ta akwai kisa Dulqarnaini akwai kisa ashabul jannatayn amma ya ka dauki kissa ashabul kafi domin ita fi shahara a ciki na dai kenan na biyu kissa ashabul kafi cikin ƙur'ani, Allah bai ambace ta ko ina ba cikin wannan sura da mun gama ta anan ba za ka koma jin ta ba cikin ƙur'ani daga farko zuwa nan babu ta daga nan zuwa ƙarshe babu ta daga nan sai ta cikin ƙur'ani. sai yanzu kamar iska annabi Yusuf ce iska annabi Yusuf wata ɗaya cikin sura Yusuf sai Allah ya ambace ta amma gaba ɗaya cikin babu inda za ka samu labarin annabi Yusuf da ƴan uwan shi sabanin kissan wa annabi Musa ko kissa annabi Musa shi kowane hijiri cikin Qur'ani akwai ta kowanne hijiri ju kowanne da na sama da bakara har na amma zuwa kasa akwai kissa annabi Musa akwai kissa annabi Musa da Fir'auna sabanin kissa asab annabi Musa da da Fir'auna sabanin kissa asabul kafi da kissa annabi Yusuf wanda yake wajen eh kawai Allah ya ambata cikin Qur'ani Allah ta farko, wa ala ce amma sitta anna ashabal kafi war raqim kanu min na ajaba wancan abin ayoyi guda takwas da suka wuce dun mukaddima ne duk introduction ne ga abin da suka tambaye ka yanzu da an ansa na za a baka am hasibta am nan tana da awana bal bal hasibta mala yace ai bonanta shin kana tsammanin anna ashabal kahfi cewa mutanen nan na alkahfi algamutul jabal warqini da kuma alraqim allahul maktub fihi asma'u mala yace abin da kani da alraqim shine wani allo da aka rubuta sunan su wa alfabuhum da nasban su wata asabul kahfi lokacin da suka bagare su kalmar raqim din nan malamai sun yi sabani game da me aka da raqim wasu cewa asabul raqim wasu mutane ne da aka yi a sham kuma kamar asabul kafiri sai Allah in ya fade su ne yace ashabul kafi da mutane rasul ne kafi sai Allah ya bada labarin ashabul kafi bai bada labarin ashabul rasul ba wata kamar da ta ashabul kafi wasu samari ne kuma ashabul rasul wasu samari ne Allah ya fadi amma bai labarin su ba wannan tsaye da sun malamai kenan amma dan ce mafi karfi su sune ashabul kafi innan dai ne, ashabul rasul dan yake ce mutane ashabul rasul ne lokacin da suka bar garin su za su je kuka tafi sai su suka kai kara ga wancan sarki wancan sarki da ake masa yanu ko da ayu duk an ba daga cikin hadisi ba daga cikin Isra'iliya ne wasu da ta mai dayanu ko sun jana ta mai dayayu sai aka kai kara inda suke cewa mun rasa mu, ƴaƴan mu sun fita ba sai inda suke ba aka neme su ba a gane ba ba gan su ba sai ce lalle akwai wani labari ta tare da su bayan rubuta sunayen su mun rubuta kaba suwa ne dan wani dan wani dan wani ya fita ba a gane ba sai aka rubuta ga wani allo sai aka rataya wannan Allah ya ce ma arraqe daga afa'il ne arraqin kamar da Allah yake yake kitabin kitabin marqum ya ce wanda kitabun marqum wanda kafi wanda ake rubutawa an ce raqam abun abin da ke nufi rubutu to asabu raqim wannan littafin ne wanda aka rubuta sunan su wannan Allah ne aka rubuta aka yi. amma duk aka da Abdullahi bin Abbas ana ruwaitowa da gare shi yana cewa kalmomi hudu cikin Qur'ani ban san me ake nufi da su ba disiplin da Allah ya ce min disiplin ba sa abin da disiplin ba haka halalan yace wa halalan min ladunna ba san yake ni da halalan ba haka yace Allahu inna ibrahima kana Allahu illa Allahu mubin ba san yake ni da Allahu ba haka raqi da Allah yace am hasita anna sabal kafi wa raqi Allah ya Abbas yace ban san abin da wannan kalmomin suke nufi ba sai dai zance mafi karfi an samu daga wani ne daga na malamai shi ma daga baya an samu daga gare shi ya karba wata tare ka Abul Abbas mallamin na Yahudawa wanda ya musulunta lokacin Umar bin Khattab cewa ya ce al abinda ake nufi da shi shine wannan Allah da aka rubuta sunayen su aka aza shine Allah ya ce amma hatta Allah sabal kafi shi kana tsammanin cewa mutanen nan na kogo wanda suka tambayi ka game da su warraki da Allah nan da aka rubuta sunan su kanu min ayatina ajaba kusan wani ajin mamaki a ayoyin mu da haka aka tambaye ka wai in ka san su a ce kai ne annabi mun ayoyin mu akwai wanda suka fi su cikin ayoyin mu akwai halittar saman samai da kasai akwai halittar wata da rana da sauraru akwai aikoka cikin umma ummiya wanda yi rubutu da karatu ba aikoka a matsayin manzo to wannan ya fi zama abin mamaki bisa ga labarin asabul kafi shine har ana tsammanin labarin asabul kafi wani abu ne abin mamaki da za a tambaye ka a ce ka ba da labarin asabul kafi kai annabi kake na ga muku jiya cewa a mutanen makka suka aika ma mutanen madina cewa ku addu'in ga wannan maraya dan gidan talakawa wanda bai da kaza bai da kaza ya ce annabi ne ku gaya mana gaskiya ne ko ba gaskiya bane suka ce ku je ku tambayi abubuwa guda uku cikin su ku tambayi wasu samari da suka bar gidajen su ku tambayi an malikin a wani sarki wanda yake Allah da yawan yawo gari sannan ku tambaye game da ruhu ku tambaye shi ko ina in ya ba ku labarin ku annabi ne to Allah ya shi mai da ansa sai suna tsammanin a sabon tafi har wani labari ne abin mamaki kanu min amina ajaba wani azumi labari ne wani abin man mamaki ne mu da muna da ayoyi da suka fi suka fi asabul kafi to ga labarin sunan a dunkule kafin ya zo a bayyane in a wani ila al-kahfi lokacin da wasu samari suka nufaci wani wani kogo faqalu sai suka ce rabbana atina min ladunka rahma ya allah ka ba mu rahma daga wajenka wa hayyi lana min Amina rashada kuma kai mana tanadin shiriya daga wajenka ya allah ka shiryar da mu A nan akwai abubuwa da yawa da ke fitowa daga wannan ayar na farko wasu samari wannan ya nuna maka samantaka a addini shekarun samantaka shine shekarun yi ma addinin Allah aiki duk wanda ya yi aiki ma addinin Allah wani aiki yana saurayi Allah zai faɗi cikin Qur'ani saurayi ya sabul kafi mutane ne sai Allah ya ce fitiyatu wasu samari ne don yana maka muhimmancin samarkaka haka annabi Musa alaihi salam lokacin da ya fita da da da, da Yusha bin Nun cikin wannan sura Allah zai ba mu labari sai Allah ya ce wa in qala Musa wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا الله كما إذ قال موسى لفتاه ذلك عند أن موسى كما قول إليه وتنسمتك تعالى بسوء مهمتي shi shekaru samartaka mutum ce duk abin da yake za ka bajinta da suka yi sai Allah ya ce a gaya muku wasu samari ne suka yi haka annabi Musa da ya tafi tafiya neman ilimi da fatahu da saurayin shi ya tafi annabi Ibrahim lokacin da ya kare gumaka yana cikin saman kaka shi aka zo ana bada labari qalu qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim haka zauna fadin waye ta shigo maka qalu sami'na fatan yadhkuruhum sai suka ji mun ji wani saurayi yana ambaton gumakan mu da abin da babu kyawu wato saurayi shi ke abin fahimta haka don shi Allah duk annabi da zai aiko zai aiko shi yana shekara arba'in ta annabi Isa da annabi Yahya dukkanin su sun kai shekara arba'in yasa sai sun yi shekaru samartaka tare da mutanen kowa ya ga amanar ya ga iyawarsu domin shekarun samartaka shekarun ne mutum yake samun iya mu'amala da mutane a ga iyawa ce a ga rashin iyawa ce saboda haka samartaka tana da matuƙar muhimmanci don shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ba samartaka muhimmanci yace irtanim khamsan qabla khamsin ya kai dan adam ka shiri abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar sai ce hayataka qabla mautika rayuwarka kafin mutuwarka rayuwarka kafin mutuwarka kin rayuwa ta kashi komai da komai ko sai yace wa shababaka qabla haramika sannan da kananan shekarunka kafin ka tsufa bayan ya faɗi rayuwar gaba ɗaya sai ya dawo ya mai kananan shekaru domin anan mu sai da ƙarfi anan mu sai da ƙarfi a wani hadisi anan mutum sai yace lan tajunna karamai da adama yawmal qiyamati hatta yusala an arba'in sai awa fa ya adam guda biyu ba za su bushe daga gaban ubangiji shi bayan alkiyama sai an tambaye shi abubuwa guda hudu an umrihi fi ma afnahu sai an tambaye shi rayuwa kai game da ni ya kare ta rayuwar duniya sai ne cewa an shababihi fi ma aflahu aflahu sannan sai an tambaye kuma kamar saka ta game ya kare ta saboda samartaka ita ce komai babu gwamnatin da ka ɗaukaka aiki in ka tsuwa da ka kai shekara ce ta ce magana da kaya aiki babu mai son ka yana neman sojoji ka zo ka ka duk karzu amma da karka sace ba za ka kai ka soja ba ba za ka kai ka ɗan sanda ba ba za ka kai ka custom ba kai ba za ka kai ka mallamin sakandare ba ba ka kai mallamin university ba babu mai bukatar sai ka kai shekara ce lokacin da kake shekaru samartaka lokacin kowa ke bukatar ka ko admission za a bai a yi university irin ka ake bukata ko turawa suke so su lalata duk wanda suke so su lalata irin wannan shekaru suke so su lalata domin duk wanda adda mutane masu hazaka da suke samari to yana da kowa da kowa wannan addinin na Allah fa mutane suke mai aiki fa samari ne mutane suke halala su wannan addinin suka fi girma da ɗaukaka manya-manya ne masu manyan shekaru kamar abubakar kamar umar kamar usman su ne manya-manya suke safai kuma su suka yi falala amma yanzu taimakon addini a ce kwata-kwata da ya fito da ƙarfin jiki da ƙarfin jiki da ƙarfin kwakwalwa su duk samari ne cikin safon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo rubuta wahayi wani ke rubuta ma annabi sallallahu wahayi annabi na bi talibi yana cikin samari muawiya bin abi sufyan ne yana cikin masu ƙananan shekaru ubayyubi bin ka'ab ne yana cikin masu shekaru zaid bin sabit ne yana cikin masu ƙananan shekaru zai bin sabit saboda kananan shekarun shi saboda kananan shekaru shi da aka tashi zuwa yakin badar ba abin shi ba sai yakin uhud aka bari yake amma da aka zo rubuta qur'ani gaba daya lokacin abubakar siddiq da sai da aka ce aje a roke shi sai ya yarda domin shi su uwa sanin qur'ani shi su uwa hada qur'ani kun ga me saboda kuma ya kananan shekaru amma su aka san rubuta qur'ani na su abubakar ne fa su umar ne amma sai da abubakar radiyallahu anhu ya aka sai na umar radiyallahu anhu shi aje a da izini ne aje a ba shi hakuri da ya da rubuta yanzu na hadisi shi ne hadisi gaba ɗaya na ƙananan ƙasar shekaru ne da ka tafi cikin littafin hadisi zaka ji an abi huraira sahabbai bakwai wanda suka fi kowa yawan wasu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ƙananan shekaru gare su imamu ya da shi alfiya yana cewa wal muqimuna fi riwayatil athar abu huraira yalihi ibn umar wa anas wal bahr kal qudri wa jabir wa zawjatul nabi wa inna guda bakwai su suka fi kowa yawan wasu hadisi da an aga da kyar inda kai bulugul maram ka san wannan in ka yi riyadu ne ka san wannan in ka har wannan hadisi ka tsaya ka san wannan da kika ji an ce an abi bakari siddiq radiyallahu anhu yana da wahala ka tuka hadisi ya abi bakari siddiq kai ko al'umar ba da shine hadisi ne ya shahara da farko a arba'un hadis kana dadewa baka ji umar baka kinka an an an ibnu umar an ibnu umar ka karki bulugul mara ko wani shahi ka ji kawai ka buda an ka karanta nan ka karanta nan sai ka cin mala ji ya an anas an jajayen an ibn umar an abi sayyid al-khudri an duka wa'annan sabon guda bakwai masu kananan shekaru kafin ka ji manyan sahabbai na farko shi ne Abu Huraira Abu Huraira kananan shekaru annabi ya rasu da ya aure ba saboda kananan shekaru shi ba saurayi ne ko da annabi ya rasu shi kana 20 da wani abu yali ibn umar ne ne shi ne abdullahi ibn umar shi ma abdullahi ibn umar zakka annabi ya bayyana tafiya yakin yakin yakin ya shekara 14 Wata ko da annabi ya rasu shekarar shi ashirin gaba ɗaya a wata shekarar shi ashirin ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma shi ne na duba yawan wata hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anas fi Anas bin Malik kan shekara goma ya yaro ɗan karami wanda aka kawo da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma ya yayi yayi ba ko da annabi ya rasu ana shekarar shi ashirin kenan yana ɗan shekara goma ya fara karatu hadisi ya zo cikin tirmidhi malamai na magana game da isnadi ne in ana annabi ya aiki ana ana sai istiyaga suna wasa kawai sai ta cikin jira wasa ta shigo mata daya sai annabi sallallahu in ya biyo sai kama kunne shi sai ce unaitun da hatta haitu tilka ya kai dan an san an ka tafi inda an ka aike ka sai ce inni zahibun ya rasulullah ai kan na zalina ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman tarbiya suka ce annabi ya iya jira, inda duka ne sai ce to wallahi na ta yaba iske kowa ba amma da yake wasa sai ba ne ce fada da gaskiya sai zanna sai ya wuni ai kan ne zanna idan Anas annabi sai ya wuce Anas yana wasa da yara sai Anas ya ta mai gidana nan sai annabi zai ba su hannu babu gaiman kai ba irin ka bane da in yaron ka ta wuce yana wasa sai shi ga baba nan ga dodo kaza shi da ga baba nan da za in yaron ka suna wasa sun ga kana sa baba nan a sheka su ta abin matsala ta kai da kai sanan kai ba ahlus sunna kake ba shi a wanda ahlus sunna wanda ke koyi da annabi annabi yaron gida ne in ga gare shi sai bi sai ta baba nan sai ga mai gida nan haka Anas Annabi ta alaihi ya ga Hassan yana cikin jama'a Annabi sai ya ga Hassan sai Annabi ya ga Hassan da gudu wata kaka da jika ya san sai a gudu sai ya bauda sai Anas ya Hassan ya jefe sai Annabi sallallahu alaihi ya je Anas Hassan ya je har Annabi ya kamo shi an ana Hassan na dariya Annabi na dariya sai Annabi ce inna bi hada sayyid wannan dan nawa shugaba ne ina fata Allah ya sulhu da shi tsakanin runduna guda biyu manya manya na mu'minin da za su samu fitina kuma haka aka yi da rundunar Muawiya ta samu fitina da rundunar Ali bin Abi Talib Hassan bin Abi Talib yayi wani abu wanda ya ci abin da baban shi yayi tare da baban shi Ali shi falala kamar da Ibn Taymiyyah ke faɗi cikin mujmu'i fatawa da rigima ta haɗe tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali bin Abi Talib na ali bin abi talib ya ci gaskiya duk da dukkanin su mu'mini ne Allah ya kawai tsari tsakanin minal mu'minina dukkanin su runduna ce ta mu'mini suka yaki amma duk abin da ya bayyana shine rundunar ali kafi kafi gaskiya amma sai da ana yaki ana kashe mu'minai sai hakan din nan sai ce ma ali bin abi talib yanzu da aiki kashe mutane saboda kai ko da yake kai addaga ka ban mulkin mana ne mulkin duniya kuma kuma mulkin duniya da aka kashe mutane saboda kai ce munin ya rasa rai ne saboda kai ta shawara ta bin shari'a yace wannan ra'ayin na Hassan ya ci dama daidai da ra'ayin baban shi Abdul Aziz ra'ayin baban shi Abdul Aziz shi adda gaskiya ya yaki akan gaskiya kuma daidai ne mai gaskiya ya yaki akan gaskiya amma haka shi kuma ganin duk da gaskiyar ka da aka shi munin ne a sanjiya ka bar ka bar mana don shi kuma da yakin ya tashi annabi ya faɗi za a yi yaki tsakanin Allah amma bai yi kuma game da yakin ba sai haka haka tsayayya ba sai ce wannan Allah wa shugaba Allah zai yi sulhu tsakanin ne saboda me saboda ya aika ne a yakin gaba ɗaya ya aika ne musulmi na kowa Allah ya bai baban shi ba Allah bai bi gefen Muawiya ba annabi gari amma sai annabi yayya yabe ya yabe Hassan game da yaki. kuma yake Allah zai so da Ali bin Abi Talib bai yadda da ra'ayin ɗan shi ba Hassan har rasu a yakin ya tsari a kashe shi ya ka da ɗan Hassan an kashi da naɗa shi sai fara tsalo ku zo mu zauna ni zan sa hannu in tuka wannan nan wata shidda ya zuka mulki ko su wata shida na da sulhu ne yayi wata shidda sai ya sa hannu ya saukar da mulki domin dai musulmi a daina yaki sai Allah ya haɗa kan musulmi tare da shi Allah ya tsinki musulmi da shi Allah ya ɗaukaka musulmi da shi Allah ya sa jama'a su koma inshira bayan bayan da sun wace saboda shi saboda addu'ar da Allah ya yi mai yace Allah zai su da shi tsakanin mu ne to yanzu ku kiyaye annabi sallallahu alaihi wa sallam duk hadisin da yazo yana magana falalan Husaini ya magana falalan Hassan babu wani hadisi da ke banci Husaini ga falala sai dai hadisi yazo sai ce al-Hasan wal Husaini sayyida shabab al-janna Hassan da Husaini shugabannin samarin aljanna duk hadisi yazo yayi magana falalan Husaini yayi magana falalan Hassan babu hadisi tsaya bai keɓance Hussaini da falala bai keɓance Hassan ba amma akwai hadisai da yawa da suka keɓance Hassan da falala ba su keɓance Hussaini ba kamar wannan hadisin zai ke nuna cewa Hussein wannan Hassan wannan ɗana ne zai yi Allah ya sulhu tsakanin ne da runduna biyu ta mu'minai da kuma inda Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman yake zuwa ziyara Hassan hadisi na cikin Sahih Bukhari Annabi Abu Hurairah ya ce wata mun fita da Annabi da tsakiyar rana muke ci tafiya sai muka gidan Fatima da Annabi ya tsaya gidan Fatima sai ya ce Malaka! laka asamma Malaka! a san malaka ta uku ina yaron nan mai yamin baki ina yaron nan wanda yake yamin baki wanda yake da magana mai yamin baki alaka tsakanin Hassan da Annabi na ta wasan jika da kaka za ka samu Ya san mace malaka ina yaron nan ke iya da iya magana ba fa habasat shi shay'an sai Fatima ta rike shi wato da yake wani tuwa ba sai a ne wanka an same turare sai fito sai Annabi dinga ne wasa kun ga kike hadisi babu hadisi da fifita sai da hadisi ma sun fifita Hassan ko a fara faɗin hakan da ya ke da girma ko a falla ta shi dai ko an tashi faɗin ta Hussein ya haɗe su wannan shi da take ta hadisi kenan sai kai aiki mun ga abin da Hassan yayi da aka zo aka yi matsa ma baba ne ko kada bisa mun kada saboda kai a aka shi muni kai adda gaskiya amma bai tinki ka yaki da inda zuba jinin ne ne saboda kai baba ne wanda ya fi shi da rajja har a bin Abi Talib annabi sallallahu alaihi ta Hassan wal Hussein sai da fadi al janna wa abuhuma khayrun ma baba ne kai da shawara ce ba da ya sauka aka naɗa shi hasan ɗin ba naɗa Hussein ba aka naɗa Hassan sai Hassan kuma ce ni dai na sauka da kashe musulmi a kaina na sauka bayan ya sauka sai wasu suka je Hussein suka dinga irin lashe ka nemi mulkin nan wallahi mulkin nan na gidanku Hassan da ya sauka da kyauta ba sai ya je ɗan shi a suka inda shi da ya je kuma wajen su kuma suka kashe shi kuma duk da haka ta wajen aiki aikin waye falala babu shakka aiki Hassan ya yi falala ta wajen hadisi hadisan wasu suka yi falala hadisan Hassan ta wajen aiki ga abin da aka yi aiki shi haka sauka yayi yace ni kan akan mulki zan taɓa yadda musulmi ya mutu akan mulki ta sanadiya ta ba shi kuma Hussein da suka ingila su wallahi je ka da mulki mulki gidan ku je suka je suka shi Karbala aka yaki aka kashe shi bayan ya je mulki kuma sahabbai wanda suka fi shi ilimi a lokacin kamar Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar suka ce kada kai haka babu kyawu suka je neman wannan mulki takka tafi ba abin kwarai bane yace dan shawo sai ya tafi radiyallahu anhu babban sahabi ne mai girma ne shugaba ne cikin shugabannin aljanna amma da kai salala ta hasan ba amma yau wasu karke shi Hussein ya Hussein ya Hussein ka ba nasu suke biya ba ba daidai suke biya ba inda ba ne suke biya jikan manzo Allah da Hassan za a yi ba Hussein za a yi ba inda ma wani abu ne domin Hassan shi ya fi falala ba Hussein ba Hassan shi ya fi sai ba Hussein ba ala kulli halin samari shi ka ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani suka ruwaito wannan ilmin suke da falala wannan ilmin ilmi hadisi kenan duk wannan guda bakwai Aisha sai da Aisha radiyallahu anha ko da annabi ya rasu yabbata shi kashi goma sha takwas jami'a karama amma yawan sai in ka kai sai sabani cewa ta je inda na Aisha a tambaye ta duk abin da take gare shi za mu komawa amma karama shekara ta goma sha takwas annabi ya rasu yabbata sai da tana gida annabi ta take da laka ko da ta kawo ta Abdullahi bin Abbas ko da annabi ya rasu yabbata shi kashi shi goma sha har annabi ya rasu yabbata kina yana karami ma ko sallah ma bai zuwa masallaci sai kina zai a yan da masallaci ina ganewa in ga mutane in ji mutane na bi in zo zan wuce a masallaci zai yawa kai ina kan karami ko ya fito yawo ne ya kan karami amma shi ne turji malin Qur'an shi ku kuwa sanin Qur'ani saboda me saboda kananan shi yara masu kananan shi to su suka wa addini hidima in mun zo ilmin fiqhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusharu mu'adu yawm al-qiyamati amaman amama al-ulama bi rakwa duk mallaman duniyar nan za ta da mu'adu gaban su ranar kiyama da jifar dutse shi ne gaban duk malaman duniya shi ne sarkin malamai wani gari akwai sarkin malaman sakwato wani ya wuce shi ma sarkin malaman sakwato ne wani na nan take akwai na kadi sarkin malaman sakwato ba shi sarkin malaman kadi ba sarkin malaman kadi ba shi sarkin malaman zamfara ba shi da akwai sarkin malaman Najeriya ba shi sarkin malaman Niger ba akwai sarkin malaman Makka ba shi sarkin malaman Kuwait ba akwai sarkin malaman duniya yanzu in yana su za a sa wani kafin shi an yi wani duk za a tattara su wani alƙiyama mu'azu Shi ne sarkin mallamai ne sarkin su gaba daya mu'azin nan har zamani da annabi ya rasu annabi annabi rasu shi ma yayi na shi zamani ya rasu shekarar shi ashirin da 28 gaba ɗaya rayuwa ta shekarar shi ashirin da takwas. Da wanda ya ta ilimi tare da annabi da wanda ya bayyana yana karanta sura yayin sarkin mallamai ka addinin Allah duk samari da shi Allah ke tuna mu ne in awal fitiyat lokacin da wasu samari suka nufa nufaci ilal gati suka nufaci kogo suka ba al'umma suka nufa nufaci wasu wani kogo فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سكتي يا الله كبام رحمة daga wajjanka sannan kai mana tanadin kai mana shari'a ba za ka yi ba sai ka taimako babu yanzu kai sai ka nemi taimakon Allah ka sa sabari haka ake yi ba ka da sura gidansu ba suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada in wani abu ba ta ina tabbatar maka ba ta ci ka zauna gida ya Allah ka tanni kowa ka fita kai kai na tabbata ba za a alsa ba haka ki komai ba za a alsa ba ba za ka ci kowa ba university yake zuwa IDB kai wallahi na da university bai da gida ya Allah da dini ya Allah ka sa shi ka tarbi ai wa ina tabbatar maka ba za a alsa ba Allah baya haka ne Allah yana haka nan jehi jehi domin ya nuna shi adda kudura don shi saka aka kashi annabi Isa babu uba don ɗaya ya nuna maka kuma ya aya babba sai ka san da zai aya babba da ke ba yakan yi irin waɗannan abubuwan da zai zama aya babba ka haihu ba kai aure ba ka ce a baka da eh yana ya baka da Allah sai yi ba amma ko eh eh ina annabi Isa da kuma annabi Adam alaihi salatu wasallam bai komai yi ba domin shi ma yana kudura ta zaka dole sai an sai an ɗoki sababi an dirka ne ma da Allah ya ba mu labari ne gaba cewa fa ba sababa sai da ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya je Isra'i da Iraj da Buraka shi da ya je hadisi na cikin Bukhari da Muslim ya je daga Makka zuwa Baitul Maqdis da daddare sai ya tsaure kaguwa ta inda annabawa ka tsaure kaguwar su da tare da Allah ne to Allah ya kuma da malaika jibril sama mun kai kaguwa shi na shi tabi'a sai ya tsaure ta kaga iya ka aminta shi da malaika jibril suke tafiya ba Allah ya aika mai ya tawo sama da yana inda Allah inda kowa ne sama zuwa ba amma da yake da taguwa ce shi ya daure ta cikin bukhari inda annabawa ka daure tagunan su zaka ba iyawa bane kamar motar ka babu security ka take ban ma Allah a'a ka je ka samu security ka ban ma Allah mashin ɗinka ka samu security ka ban ma Allah kofar gidanka ka kulle ka ban ma Allah shagon ka kulle ka ban ma Allah amma ka ba abu kake ce ka ban ma Allah wannan ba haka ake ba ba daidai bane zaka wannan ayat ta kuma kalma mai daukar sababi ake sai da suka je kogo wata sun yi aiki na sun nuna abin da suke ya sun aurace ma mutane suka nufaci kogo bayan sun shiga suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada aiki ka taho wata na addu'a ta zo sai ka nuna ka dage ne ba su kana ta tafiya kana zuba lakara na ku wahala kana jin wahala sai ka zo ga azumi ka addu'a ya Allah ka yi mai ba cikin lafiya na tabbata maka insha Allah za a sai ta ake karba kana zuwa kasuwa kana tsaya da halarci kana kokari ya Allah ta azurta ni sai ta ake karba kai aure kana roƙon Allah ya baka haihuwa sai ta ake karba amma ba kai sababi ba kai komai ba ka daga hannu wannan ba sai ta ake karba ba sababi ne Allah ya saka komai komai yana da kullun nashi sababi don haka ce da kuka tashi an tashi sana sana'a wuce Allah sannan wannan ayatu na nuna muna jihadi talaji idan mutum yana cikin mutane masu saba ma Allah masu bauta masu ma Allah wayanda ba su bari shi yayi aikin bauta kai inda duk mutum ya samu kai ne bai bari ayi aikin a bauta ma Allah to hali biyu in yana da ƙarfi karfin nan ya kai kusan ƙarfin kafirai ba dole shi ya kai ƙarfin su ba a ce yau akwai kafiri dubu goma bayan kasa amma ne dubu biyar ɗaya ne to ta sa ki jihadi za su ne nake makon Allah ya buga buga za a yi da rinka kuka muna dubu biyar kuna dubu goma garin nan dubu goma sha biyar ne kuce ba za a kira masallaci ba kuce wai ba za a kira sallah ba kuce wai ba za a ban mun bauta ma Allah ba kuce ba azumi lalle lalle ba zai yi ba sai ku fito mu fito mu yi buke buke haka ake yi kamar lokacin da ne ɗan kaɗan ne ba su da ƙarfin soja ba su da ƙarfin kaza to lokacin hijira ake yi da sabon kaji suka yi sai su bar garin sai su je garin da suke bauta ma Allah wannan ita ce sunnar Allah ba da ɗan imani ake jihadi ba jihadi ba a yi ne da ƙarfin imani Allah ta yi wa idulahum mastafatun min quwwatin wa bi ribatil khayli tu'ibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ku mutu tanadi na tsaurarin dawaki wa wa idulahum mastafatun min quwwatin ku mutu tanadin karfi da da tsaurarin dawaki ba a jihadi da karfin imani sai in ana jihadi da karfin imani sai da duk makka da jihadi makka annabi ya nan baka shi daga baya ne annabi ya kara imani da bai da imani ita ta kaka kai ko ce ai ai ai annabi an samu da bayan suka fi imani ne yanzu ka annabi a ah, kai ka san baka haka ba abubakar yana nan shi kadai abubakar imani ne ya fi imani kuwa da kuwa kuma yana nan a makka usman yana nan a makka ali yana nan a makka duk ne ne amma ba ai jinaji ba in suka taso ta kai ku aydiyakum wa aqimus salata ku kame kawun ku tsaye da sallah ana bugun murama sallah ta ku aydiyakum ba a ramuwa ne wanda ya tabe ku ya sha banza sai ya ji lahira ba ai haka mu'minne in ba su da kaifi duk inda mu'minin suke ba su da ƙarfi ba a jihadi jihadi shi ne su hijira su koma inda aka bar su addini daga Allah ta ce ai jira ta farko zuwa ina zuwa Habasha akwai mai jira ta farko ta zuwa Habasha Habasha garin musulmi ne a garin kafirai ne amma za a bai mai bauta Allah ba su muke buje garin musulmi su muke bai inda ake bauta Allah mu shan daga baya ba mu hijira zuwa Madina tsakanin Makka da Madina inda musulmi su suka yi gari wanda musulmi ɗaya a ciki har yanzu makka da madina gari bai haɗe ba da annabi ya fito hijira daga makka sai ya tsaya wani waje ya wata tunga ya kafa tunga nan amma da yayi hito garin mushrikai sai ya nufa ga ahlul kitabi domin abin da ake so musulmi ya tsaya da wanda ba musulmi ba sai ƙarfin musulunci ya fito sai halayen musulunci ya ta fito sai a yi da awasin mutane su musulunci kuma haka aka yi annabi ko da ya je madina musulmi ba su da yawa amma kafin ya rasu duk madina gari musulmi ce sallallahu alaihi wasallam saboda halaye na kwarai saboda da'awa saboda iya cewa zuwa ga iya cewa zuwa ga addinin Allah doka jihadi kala biyu lokacin da mu'mini suke da ƙarfi to duk wanda ya ce ya taba su hana su bauta Allah yanzu a ce a sako su a ce za a hana masallatai ba a koma bari a kira sallah ba a koma bari a yi sallah to ba ta musulmi tabbata ko yi da a'a sun yawan da sai dai a yi buka buka ai ko ai ta yaki ai ta jihadi ai ta jihadi ai ta buka amma lokacin da yake musulmi su ne ɗan kaɗan musulmi ne a wani gari a Enugu musulmi ne a wani gari a river State musulmi ne a Ingila musulmi ne a America ce ba za ku ku kiran sallah ba su sai su bi neman haƙƙin su na ƙasa ƙasa ni ce ni constitution ce. an ba kowa incin kai ne in ya yarda ko sai a shiga kotu sai a ita wa'annan abubuwan na kotu domin ba a da yawa kan ka hada su ku sa ku dawo Kano ku dawo Sokoto ku dawo Arewa ku koma Lagos ku je garin da ake yi bauta ko da nan kudu ne garuruwan musulmi amma in babu ƙarfi ba jihadi ya fa kace na jihadi wannan ayat tana cewa bin na haka ba sai za su jihadi da mutane su ba su koma kogo suka koye suka koye kansu sai Allah ce fadarabna ala azani fil kafi sinina adada fadarabna ala azani da suka shiga kogon sai muka bugu a kunnuwansu muka bugu kunnuwansu fil kafi a cikin wannan kogon sinina shekaru adada masu yawa saboda me saboda kunne wata kinaya da an samu bi kunne ta kai bacci da da sallallahu alaihi magana mutumin nan da baya tashi sallah sai ce za ka rajulun bala shaytanu fi udhihi wannan wani mutum ne da shaytan yayi fitsari a kunne ne wata ba suna buga misalin kunne da bacci ne alaka kunne da bacci in mutum yayi bacci mafi yawa kashi 90 cikin ɗari na abin da ke da mutum da bacci na kunne ne sai a buga wani abu sai ji hayaniya miki ko yanzu idan mutum yana kai tashi bacci sai ya sa alam a waya sai da ya fara kike kike kan kunne ni kunne ne sai ya tashi ai alam bai wani ci gaba da abin akwai barke ta tashi ka bacci ba da yake kunnen sa yace Allah ya fada rafna ala dalil sai muka bugi kunnen ba su jin komai in baka jin komai yana da wahala akwai su abubuwa da ba su misali za a bugun cikin ka zaka jin bugu ga ka tashi wanda yake ba ba don kace mutum ne ko kuma ka bacci ka bugu yana iya tashi domin ya jiki ne sannan zafi na iya maka yawa su tashi amma wani abuwa ɗan kaɗan ne bisa ga hayaniya wani yana hayaniya zai ma iya bacci wani ɗan yana bacci hayaniya ta taso ko a kunna za ta kashe rediyo ko ku sassauta murya su yi kasa da murya domin ne domin hayaniya ta kunne kada da kajiyar yanzu da tashi da bacci za ka hikima sai sai Allah ya fara rabna ala aganihi sai muka bi kunnuwar su cikin wannan kogo sinina shekaru adada masu yawa a san gaba Allah zai ba mu labarin shekara nawa ne amma yanzu wayannan ayoyin zuwa aya ta goma sha biyu dukkanin su mukaddima ne kamar kalin labaru ne labarin asabu kat ne nan ta da zo mun da shi da sai Allah ya ce thumma ba'athnahu sannan muka tayar da su sai Allah ya ce sun yi bacci sai ce ba'atha ana ta alba'atu ba'da al-mauti ana tabda mutum bayan bayan bayan ya mutu zaka ashe bacci mutuwa ne annawmu mautatu sugra macci mm. bacci karamin karamin karamin karamin mutuwa zaka wanda ya mutu ana iya ce mai wanda ya bacci ana iya ce mai ya mutu dan Allah ya magana sun yi bacci sai ce summa ba'athnahu sannan muka ta da su Allah ya magana yayi magana da kalma wanda yake amfani da ita da wanda ya mutu lina alama ayyu hizbaini ahsa lima labisu amada domin mutan da su da mutanen su waye waye kiyaye shekarun da suka yi shekara nawa suka yi to za mu gane da su da mutanen garin su wa zai gane ko shekara nan su kai shine lina alama thumma ba'athnahu sannan muka da su lina alama ay li nubayyina duk cikin qur'ani idan ka gani lina alama in Allah ya ce lina alama yana nuna nubayyina kace ni Allah ba lokacin zai sani ba amma yayin domin ya bayyana mu mutane su sani shi Allah ya riga ya san komai ya riga ya san ilimin komai ya san komai ake ya san ya san abin da aka yi da abin da ba a yi ba Allah ya san abin da ba a yi ba da an yi shi da ya zai kasancewa yanzu kai inna ahli an yi ka Najeriya inda kana aka yi ka Allah ya san gidanku da makarantar da zakai da computer da zakai da komai da zakai Allah ya sani kai din da aka kana Najeriya fa ba ba ai ka kana ba fa amma da za a yi ka kana da Allah ya san wannan kai in kana kake wani da kake wani waye kake malamai suka ce ya muka yi muka san haka ina yana gaskiya kida ahlus sunna kiya kida wasitiya Allah ya san malam ya yakun idza kana kaifa yakun Allah ya san da saboda ne Allah Allah ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu kahirai an jira na alkiyama za su ce ya Allah ka mai da mu ya Allah ka mai da mu duniya na amal gairan ladhi kunna na amal wai aiki ba irin wanda muke ba in an ka mai da mu a rai duniya za mu yi aikin kwarai Allah ya walau ruddu inda an mai shesu la'adu limanuhu anhu da za su sake yin abin da aka hana za a mai da su ba za a mai da su ba amma Allah ya san inda an mai da su za su zaka Allah ya san abin da ba a yi ba in an yi shi ya zai kasancewa nan wurin masallaci ne inda gida ne Allah ya ya san ko gidan wani ko daki nawa za a yi abin da babu gaba daya inda zai kasance akwai ko Allah ya san ne wanda ke babu wanda adda irin wannan ilmin sai Allah dashi inda Allah ke nuna alama ko ya'lamu Allah ay yubayyana duk inda ke cikin Qur'ani to Allah ya bayyana ma mutane ai kuma ba asnamu sannan mun ka tace su lina alama domin mu bayyana ma mutane ayyu hizbaini shin wane dan ne cikin wannan ungiyoyin guda biyu ko dai mutanen su ko kuma su guda bakwai ahsa wa yattida dijewa lima labisu da tsayawa da suka yi amada wannan lokacin da suka tsaya wasan ko shekara nawa suka yi domin mu dauko su ba ku labari domin mu dauko su ba ku bayani ayoyi na gaba za su ba mu cikakken bayani wannan karin labarin ne game da ashabul kafi sai Allah ya ce ne gaba nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سألة نحن نقص عليك نبعهم بالحق مين الله مين دا مباك الأباية سكي محمد صلى الله عليه وسلم سنبيد سكي مكة ينقل يعني مين دا مباك الأباية سكي بالحق الأباية جسيا إنهم فتية سألة إساكنا بكاري سنا مكي وسو سمايني أكنا مكما يمنى الأمة كوالي سوية وزدهم وايبالي ba bet na ga eze zai je ba ba sai ne ba kallon da kullu zai je ya ba ya san waye Arsenal ya san Manchester ba haka samari ke yi ba ga sunan innahum fityatu wannan wasu samari ne amanu je rabbihi wanda suka yi imani da ubangijin su wajidnahum huda sai muka kara musu shari'a insha Allah gobe akan wannan aya za mu tashi za mu tashi cikin labarin akan tashi yau Allah ya ba mu kanun labarai ga yadda suke gobe za mu ji yayin labarin su da daki abinda mun ka faɗi na daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure Allah ya shafe cikin suka mu ya shafe cikin littafan mu za mu jira akwai tambayi wanda muke wa ɗaya ko biyu za mu ansa wallahu ta'ala Thank you. akwai babban kwallon da ku shi da ku yi da kusan da rere sun tsaya so yayi nayi amma yanzu insha Allah zan dage zan wa ayyana tarbiya su ni ma zan dage in dinga halatta tasbihi game da kace halatta tasbihi kula ga ka dawo ba ka kai ne gaba da samarin nan bayan ka da yawa ba sai ba kira da dage Thank you. Tafiyar ko za ka rasa abu bayan da wannan tambayar ta ɗaya daga cikin tambayoyin da suke yawa mace mai ciki da mace mai shayarwa me za su yi sun aje azumi bayan ramadana za su ranta ne ko za su ciyar na farko in suna yi azumi za su yi azumi da ittifaqin ulama in za su yi azumi za su mace mai ciki ko mace mai shayar da nono za ta iya azumi to za ta yi azumi idan ba za su iya ba za su ni za su yi qur'ani kwata kwata bai faɗi ne za su yi ba hadisi kwata kwata bai faɗi ne za su yi ba sai ya samu sabanin malamai mafi yawan malamai su suka akwai mazhabobi guda hudu duka mazhabin Abu Hanifa mazhabin Malik mazhabin Shafi'i mazhabin Abu Hanifa mazhabin Imam Ahmad da da da da Shaul Islam Taymiyyah da Ibn Qayyim da duk malaman Saudiya da wannan lokacin din ba Usaimin da Najiyar Da'ima duk suka tafi cewa za su ranka dalili guda biyu na farko sai kiyasa su da mara lafiya an ta aisha lafiya sai ta cikin ta cikin ta mafi yawan da cikin ta ba ta da lafiya me shayarwa na ta ba ta da lafiya da su Allah ta yi kai kuma kana minkum maridan la la koyi fa idda min ajalikum za ka za ku ranka ne kuma marasa kuma marasa lafiya dalili na biyu suka samu wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya inna allaha wada'a shaqara salati anil musafir was-sawma anil musafir wal-hamil wal-muhdad hadisi imam ahmad ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ajira din sallah ga matafiyi wata cikin ta ta kama zuwa Gusau zuwa Shagari tafiya ta kama zuwa Kano zai aje rabin sallah azhar da raka'a biyu asar da raka'a biyu sha da raka'a biyu annabi ya ce Allah ya aje rabin sallah ga mai tafiya sannan ya aje azumi ga mai tafiya da mai da mai ciki da mai shayarwa sai malamai suka ce ga wannan hadisi Allah ya ce ya aje azumi ga mai tafiya Allah ya aje azumi ga mai ciki Allah ya aji azumi ga mai shayarwa Allah ya annabi ya haɗa cikin hadisi daya to shine tafiya ni yake yi shi da kwakwata ni yake yi rankawa yake suka ci zaka fiji illa ba kuma za mu yi alhaƙin su da shi bin ba da ta kafa hujja da wannan hadisin da suka kowani akan cewa mai wadda ta sha za ta za ta za saboda wannan hadisin ga ya Allah kusa ya faɗi su uku za ta Allah ya ajiye musu rabita azumi kuma ya faɗi mata su kuma ta ci ijma'i ulama'i zai zai ranka ne zaka kuma za su ranta akwai malaman da ke ganin ba za su ranta ba za su ce ne wanda ta wata ce daga Abdullahi bin Abbas ya fassara su ce wanda Allah ya wa alal ladina yuqina hu fidatun azum ce ya fassara cewa abinda ake nufi Abdullahi bin Abbas fassara duk aka samu shi ma an samu wannan fassara ta jami'ul ulama sannan an samu wannan fassara gare shi da wasu ɗalibai ne sun koyi wannan fassara cewa za su ce da miskini ne wannan fassarar malaman zahiriya suke akai shakra sujin albani ke karfafa akwai malaman da suke akan ta wanda yake suka kanta ba za mu kira bisa kuskure ba ina da magabata yana da mallamai na ahlus sunna sai abin da muka tunuwa da shi shine wacce fasara ta farko ta cewa ranka domin mafi yawan malamai duk wanda ba ahlus sunna wanda mazahib ra ahlus sunna wanda ma sannan da mallamai wanda aka sani da cikin cikin mallamai akwai wanda an san su cikin shara wacce suna hadisi ya inganta ko bai inganta ba ko wanda su kuma an san su da iya haɗa hadisi da aya da wani hadisi da wani hadisi da hukunci to dukkanin tsayin ibnu taymiya irin eh, Muhammad bin Sami Usaimin irin eh, Bilbal wanda aka sani da irin eh, Ibn kudama wanda aka sani da tsamin fiqh na iya fiqh da hukunce hukunce dukkanin suna akan cewa mace mai ciki da mai shayarwa tana rantawa wannan shi ne ka fitare ta wallahu ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله Thank you.